عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وكل من سلك سبيلهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب رب اشرح لي صدري وسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي tod kpame kitan bon kanoyo kadedi te irin no kurpese odi libano kparar no irka irin tecerse kicer fahimani irin wana dinyo nsu si na kuna na bine ba nsi na konno na beyo lerpen hambure odi ka na te minti taci karen sogon kwene mal fafo au imal mazil faka bare faka kokari kere heka dia ngana atoya to dia heka ri kere iluka ibal maziliyo de hadis tonga ya mazinkiri kadisi ka kace kurpe igana ngmene ko kazaka kaya kalfayo ha ngmene ko kazaka pene ko hadisi za ka cow karka sol ma sei an buro mara an ci hadis kurno de ndi ake fo maza ko sei ma te audio ka sei ba me mahar maga kabur fo dam ibaraka asi kaba faydan tedar ka asi di ha wali balin ce la kaliti ir kamar tar kurpese afadi akokari pe mehir bana ya, se amada ita goda deya annasu ka hadisir kurpece gana kan na gana war kayan kan la abu ulcimi an ya, ando ka sai hari sinte ka o an fai sinte ka alfar ko korona ngano he sinte na ko koro afai kokoro ka ni ka odiodi tonga ngala ba tonga ngam bara fakka unhungum masi mo bika intali a muska timga alfa hada buhtan waka tangal bat makware waka bat tangal bat makware annabi sallallahu alaihi wasallam da shi fa ka bayin an fali falyuballighu ash-shahid minkum al-ghaib no ka labatono ga wayar wakala labaton ga sai amma an dimni fakasin da ka bana gisi warka a taimataya Ah, fajo ka nkaman sa whatsapp mun fajo ka gono facebook fajo gono den san bor wese ngon na kaza den san ba mbaye na kaza a kurpe tangar no wo ba israeli mun potiko na kan go ka adini botoji asai lakari ido almazliyo di haristonga manasu ka bongon na ce bejina di amma ka ni kan antonga di mabare faka nza yani ni machini ka atonga nganna hin kaza kasi mo be kan tayra ba fage ba tangarno jana fage sinda ba tangarna ngali ibalin chenu al fayo yasin kul huwa allah inna atainaka hay qur'an qur'an machini kan wa cho yasin cho kaza kaza kan riba ma parete tam fa hibir simti eh nga kama kimi qur'an gonda be wato amma tangari bayo na tangata kan da sallallahu alaihi wasallam no dia ha to da maguna Eh, in nzaŋaitino ko bana kam na be ko boro curoro ŋoyo boro kodanta tawa na rikwe ŋwenti la cuyono to ase mbena dinga kan dibi kasa sallan diki ka sahih muslim sahih bukhari kuna man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar wal kan na tangal te poti kita ka zeri ngaga mu be ka goddo kan basoro ka warna ne masoro to den wani ndi marawahu al-hakim في المدخل بسبب إلى أبي عمار المروزي أنه قيل لأبي عصمة نوح بن أبي مريم من أين لك أن عكرمة أن ابن عباس في فضائل قرآن ياسين وليس عند أصحاب إكرمة هذا والكالتر بن هبير هنتو هنا في كما هي كانشي كاتشي هاي كان تكتي أذكرك عمار بابدو anuka marzuyi nga kona ngono nchase ka nchi abi asno babe ngase nuhu nga abai faka akono maryam nga agogo faji ka kanna amaru ha to manin bodu halishi wono ka nchi ka ikrimachi ci nga ikrima ngasi abdullah bin abbas ya ci manodu suru wono duka dimugona ikrima muna almasai don sudu fasirin don lotik don hadi fajodi metal fadi ci كتي إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي هنيفة ومغازي ابن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة كتي آه ولا ينغنى دون هذه الحديث دي نقول لا ni kan yasin chow ni kan yo iza wakati chow ni kan tia ni kan wo chow ni kan wo chow ngoi na atino ifa ganna nga jeno boros ko man na qur'ani ngan guku man na abun hari fa mane fikihu amana ku atalaka guku ku kar na o amana ku kaka ku te ngan guku buru ku man na ngan su hangaran qur'an choyoga aha na ishaq man fajiyo kan te ngan hangadam aha ngano kan ngabo biti ngan ba faka ngana ngana wari zil qur'an ga ko gun che ko qur'an choyoga na din manci din yasin chun su noru sai mo chok đến mình chỉ đến cái giáo chúng vẫn được nấu sẽ mua chú hệ các người tiền xe nào trên trên hari yik te qur'ani ga to hay ka sabuna de no di ha to asir ma ikitan bon kan kai ko pese de maguna hadisi o kan bar kan ga hadisi kan si in si hadisi tilu da igun hadisi kan ga ci hadisi tila aidu on macinin fa hadisi tila aiga on tinu fa hadisi tila awai ba fa kuna hadisi o rosi de ha to de ma wonin di maka mando hadisi wayri ko batanga tafiyo kace qala rasul sallallahu alaihi wasallam 10 tamna 10 kaka andebici هاوي أهون هاوي هرستان قنو هاوي سنتنغاتي صوت الفاتحة تمنع غضب الله سبحانه وتعالى كتي فاتا جويو آ إريكي بنزانو تنغالنو حديثي tangarno hadisi wo hadisi sittal ba fakuna ayin kante maki yasin coyo sat yasin tamna'u atsh yawm al-qiyamah kati dinga acu lahala insuma haziw tangarno wo ayin zante sat al-waqi'a tamna'u al-faqr maki sat dinu idha waqa cow sakatare amu nani tangarnowu atakin tesa da dukhan kadin ga cu tamna'u ahwalin bil qiyama kaki filigobe lahara inyi na rawo tangarnowu aidun tesa mulku tabara tamna'u azab al qabr hadisi ta ba hadin da'ifun maka sautin sautin kafirun a kuliana kuriyana kai tamna'u al kufru an al maut kai tanka in na coyo in subu ba su ci nani tangarobe nowu meyna ko en sotel ikhlas kul huwa allah kaji tamna un nifaq hedin a tuni na munafin sa amolo tangano hadisi wo sotel falak abi kula ben falakina kadin ga cho tamna ul hasad a bare faka a gunda kwan zangau tangar ben nowo satun nas kul a'udhu bi rabbin nas na hedin ga cho tamna waswas kaci din ta cho saska a hunun bin kuma alfayo hadisi rukur pe banno na tekan dibgano sallallahu alaihi wasallam dinguna uthaymin waye ka kai Uthimin fatawaye guna asajiyo kan na hadisi wo ya nan doru ya kan da ado ina wo hadisi insin na katam insin na bongo insin na kwasi to bilimin makato makaza kuma magana magaita na la to sai irka ma ikiton bon kalo kare ta irku peke ya maguna in hadis fi sin ka ciro ya ba hadis sahihi yo kan ka suru sin ni bongo fatiha kuna hadisu ka akwai ba daidai nga akwai ba daidai sura mun ko ne ya ka amma ka abu hadisi ka ce inna suratan min alqur'ani 30 aya shafa'at li sahibiha hatta ghufala nono tabaraka allazi lahu mulku hadisi ko imam tirmidhi nga afiki hadisi hasan nga eh, eh, eh, ibn tamiya ana sahaha ko da ha to irkam kitan bon kano kare tar ku pese tabarajo kaci kiyar hadisi ka ko ta basin ta abanno daidai kasan na alfatu tun bai faka harshe albani an hadisi da ana sahaha diga kuri yaro me kuri yaro kamme hadisi kan ku bahar tanga tafiro falladhi sahha fi fadliha wa kaka chimi kuri yaro kamme ron ngono maja an naufal hadisi ka kuri yaro ko ba eh, eh, sahabi kan ka naufal radiyallahu anhu kuma dan nara anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala anha an dibi chabongo innaha bara'atun min ash-shirki ni kan ga cocere a bala faka nin na tolu yadi muna coki bai ka molo na tolo na nodi ha to hadisi di a bala faka abu dawuda na ta nga ibn hajar ana sahaha fi tagliq ta'liq nga shi albayan bawa a bala faka ana sahaha a hadisi di a cagon na abori bori nodi ha to asali kuma dai ta kufse dinka abi kul a'udhu bi rabbin falak nabin nas to kamme hadisi ka kabar daidai no ngono andi sasa andi wasallam ka ta'awwadha bihima fama ta'awwadha muta'awwidhu bimithilihima kacewa wato salin ŋmaala salin a salin ŋmaala sura hin kɔ fasa iri albani ana sahaha ana gauka abi a alafiya kuni na suru haika rika ka hadisi din ngo kwa sainin kuro irin kokari hadisi mayo agabu wode ha din hadisi ma ce gana mai do a hunu talfa yakuna a gono no to dukkan mai mai mun adini wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh